abin da muke so a tabbatar shine a yi zaɓe lafiya ba tare da an yi wani tashin hankali ba kuma muna son gwamnatin tarayya ta sa matakan tsaro don a kare dukiyoyi da rayuka na jama'a musamman arewacin ƙasar nan najeriya inda kwayoshin an yi zaɓe akan ta da hankali kamar yadda aka yi dubu biyu da goma sha ɗaya inda mutum ɗari takwas ka rasa ransu mutum dubu da bakwai suka rasa masauki. To ganin cewa kun kwana biyu da isa a ya zuwa yanzu kun gamsu da yadda kuka ga al'amura ke gudana kamar abin da ya shafi shirye-shiryen shi wannan zaɓe? Eh to gaskiya mun zagaya ko ina musamman wasu jihohinmu da muke ganin mun fito wajen kamar Zamfara, Kano, Kebbi, Sokoto, Abuja, Nasarawa, da Kaduna. duka mun zagaya mun ga lalle um, abubuwa suna cin gaba sai dai abu ɗaya muke so a yi a tabbatar cewa mutane ba su yi umarni da addini ba ko kabilanci wajen jefa kuri'a kuma ba a ci samu mutane dole su zaɓi wani ba sai dai wanda suke so to mun yi wannan tarurruka da yawa da jama'a ko mun ga cewa lalle akwai wayar da kai game da haka kamar menene da ya sa ba ku leƙa wasu jihohi da suke kudancin najeriya ba ku mai da hankali a arewacin ƙasar abin da ya sa ban mai da hankali wajen kudancin ƙasar nan ba saboda kowancin zaɓe da aka yi ba a yi wani tashin hankali a cikakke ba kamar yadda ake a arewacin najeriya inda 'yan siyasa suka yi unwani da mutane waɗanda ba su da ilimi ba su yi makaranta ba suna cusa musu ra'ayi su hito su yi zanga-zanga saboda su cimma burinsu ke sa muka tsaya a arewacin ƙasar To, Malam Yunana, abubuwan da kuka tattara a rahoton ku kafin da lokacin wannan zaɓe da za a yi da kuma bayan abin da ya biyo da kuma abin da biyo bayan zaɓen. Shi wani rahoto za ku gabatar da shi ne ga wata hukuma ko wata cibiya ko ku dai za ku ajiye ne a wurin ku? Za mu gabatar da shi ga hukumomin watsa labarai sannan kuma da wasu ƙungiyoyi. na tsaro a ƙasar nan. Malau lafiya shi ne cigaban Najeriya. Mu zauna lafiya al'umma ta suna